ni a aljanna wallahi ba abin da nake sha'awa in na shiga aljanna illa wiwi wallahi ne wa Allah alwashi in dai da wiwi kai alrama rama akwai ta ma wa lakum fiha ma tashtahi Kubani bani laita zan ta da muguwan zan kunna muguwan zan kunna muguwan hands up and down.